Buhari ya gaza musamman a fannin tsaro a tsawon shekaru takwas da ya kwashe a matsayin shugaban Najeriya. Babban kalamin ɗan takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar Labour Party a zaben shekarar da 2023 Peter Obi kenan a lokacin da yake sharhi kan lamuran tsaron ƙasar a tashar talabijin ta Arise. Sai dai ba Peter Obi kadai ba, Malam Mahadi Shehu, mai rajin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya ma na da ra'ayi makamancin na Peter Obi. Tsakanin Buhari da Tinubu kamar jimmai ne da ɗan jimmai shekaru takwas na buhari suka ƙaƙaba ma mutanen najeriya bala'in rashin tsaro satan mutane kashe mutane ba dalili ƙona garuruwa tashin hankali daban-daban zubar da jini kuma in ka diba wai an ce an kashe tiriyoyi na kuɗi saboda tsaro ana ƙara kashe kuɗin tsaro ƙarƙashin buhari ana kara kashe mutane to ga tinubu ya zo bata kuma canza zani ba irin kashe-kashen da ake lokacin buhari da irin sace-sacen da ake lokacin buhari da irin zubar da jin da ake lokacin buhari irin su ake maimaitawa ma ko kuma ma fiye da haka ake yi yanzu kuma shi ma ga kudaden tsaro ɗan masu kisa na gilla ga kudin tsaro ana asarar su ga shi ana asarar rayuka na mutane kai al'amarin magana tsaro a ƙasar nan wallahi sai dai mu haƙura wa'anda ke da harkar tsaron nan a hannunsu da sashen zartarwa na tinubu wallahi ba su san matsalar ƙasar nan ba hakanan suka afko mana suka shigo mana cikin fage suka ƙara firgita mutane ai ita harkar tsaro ba wai magana fita ce ta kashe kashe a'a menene musabbabi ƙasar fa da ake fama da tsanancin talauci tsanancin yunwa tsanancin fatara tsanancin ƙuncin rayuwa haihuwar farashi ta kaya kai ba abin da wannan ba zai iya jawo ba idan za a tara kuɗin da ke cikin samai da kashe gaba ɗaya in kuɗin za su ƙare a gindin shugaban ƙasa da makarabansa a gindin 'yan majalisa da 'yan koransu ba inda za a je saboda gaba ɗaya wallahi mutanen da suka sa najeriya su yi kuncin bala'i na rayuwa wallahi ba su kai miliyan ɗaya ba mutanen miliyan ɗaya sun hana mutanen najeriya zama lafiya sun hana mu sakat sun talauta kowa sun talauta fiye da mutum ɗari biyu da talatin. to idan an ce kalaman peter obi a kan harkar tsaro da lalacewa harkar tsaro a najeriya na 'yan adawa ne sai a gaya mana wata nasara aka samu saɓanin magana maganar peter obi babu wata nasara akan harkar tsaro kashe kashe ma karuwa suke yi kuma ƙara kashe kuɗi ake na tsaro kuma ƙara kashe mutane ake yi kar a kalli magana harkar tsaro ta magana adawa harkar tsaron nan ta shafi na binni ta shafi na ƙauye yanzu magana da ake mutanen garin abuja tsorata suke da mai kuɗin da mara kuɗin da na binnin da na ƙauyen da na gra da na ghetto ɗin duk cikin tsoro suke kalaman na peter obi ba su tsaya kan tsohon shugaban ƙasa buhari ba har sun gangaro zuwa ga gwamnatin yanzu da bola tinubu ke jagoranta inda ɗan takarar ke cewa babu wani abin da ya sauya musamman a tsarin magance tsaron najeriya Kwamarar Sani Ahmad Zangina wani masoyin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne ya yi raddin cewa bai kamata a rika sauraron kalaman mutane irin su Mahadi da Fita ba don kuwa irin su ko ruwa ka fada za su ce ka tayar musu da kura. Ai bayani ne wanda kawai soki burutsu ne yake yi kasancewar kowa ya san halin da Najeriya take ciki kafin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya karbi a Najeriya domin in ban manta ba a wannan lokacin zaka ga mutane da ke nan kusa-kusa da abuja ma zan iya cewa kowa yana kwana da tashi a firgice saboda matsalolin tsaro da ake fuskanta musamman ah, barazanar ah, boko haram wadda ta wuce maiduguri ta gangaro bauchi ta gangaro har inda aka ce ta zo jihar nasarawa ana magana abuja ne gaba daya wanda ake ganin a lokacin in ba shugaba irin muhammadu buhari ba to ba fa a tunanin za a iya samun mafita saboda haka wannan yau peter obi ya fito ma yana wani magana akan ah, tsohon shugaban kasa muhammadu buhari ina kamar sabo ne wanda allah da ya shi ma ba zai yafe mashi ba domin ba dai 'yan najeriya yau ban allah nan muna gani in ba jiya batun da ya bar abuja ya bar abuja ya koma daura yana zaune mutane na tururuwa zuwa wurinsa ah, you kuma in ba jiya ba da ya zo abuja ba na sa ran tun da ya bar abuja ya dawo ta babu wani shugaban kasa wanda ya wuce a najeriya wanda yau aka ce gashi yana raye yake da irin wannan kima da mutuncin na tsohon shugaban kasa muhammadu buhari sai dai daga cikin kalaman na peter obi ya sassauta murya ya yi roƙo ga gwamnatin yanzu da ta rika bullo da sabbin tsare-tsaren da za su sa tsaron rayuka da dukiyoyin al'ummar Najeriya ya inganta. Ya ce abin na iya zama kamar abin kunya a ce har a babban birnin ƙasa irin Abuja bai tsira daga ayyukan ta'addanci ba. DCL Hausa Abdullahi Garba Jani. DCL Hausa Hausa Hausa.